Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Yau Laraba 20 ga watan Mayu na shekarar 2020 da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC Ke farin cikin kawo muku wannan shirin A cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa a Najeriya hukumar kula da abinci da magunguna ta kasar NAFDAC ta soma tantance magungunan gargajiya na cutar coronavirus. Haka kuma za ku ji cewa rundunar sojojin ruwan Najeriya ta ceto wani jirgin ruwan Sin da aka yi garkuwa da shi. Muna tafa da ƙarin bayani. Bayan nan muna tafa da rahoto na musamman daga kudu maso yammacin Najeriya kan hana ayyukan ibada don daƙile yaduwar cutar coronavirus. Sannan muna tafa da labaran wasanni da za mu kawo muku daga Ghana. daga bisani muna tafi da shirin tasirin azumin ramadan amma kafin waɗannan duka bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro. Da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira a kai wa kasashen afirka doki a wani bangare mai mahimmanci na yakar annobar coronavirus yana mai cewa akwai bukatar kasashen duniya su ɗau wannan matakin karfafa tsarin lafiya da rarraba abinci tare da kiyaye matsalar fatara a nahiyar a jiya laraba guterres ya yaba wa kasashen afirka da kungiyar kasashen afirka ta au akan yadda suka ɗauki matakan killace jama'a da rufe kan iyakoki da kuma tabbatar da aiki tare a nahiyar domin daƙile yaduwar kwayar cutar sai dai ya ce annobar tana barazana ga bunƙasar nahiyar afirka da ake ganin zai tsananta rashin daidaito ƙarin matsalar yunwa rashin abinci mai gina jiki da raunin kamuwa da cututtuka baya ga yin kira ga ƙasashen duniya su tallafa wa nahiyar guterres kuma ya yi kira ga ƙasashen afirka da su tabbatar da rigakafin cutar na bai ɗaya ga dukkan ƙasashen nan gaba kuma akan farashi mai rahusa cibiyar kula da yaduwar cututtuka ta afirka ta ce covid-19 ta kashe sama da mutane 2,800 kasashen da cutar ta fi kamari a nahiyar sun hada da kasar afirka ta kudu misra algeria morocco da nigeria a tsakiyar annobar coronavirus da ake fama da shi shugaban amurka donald trump ya tsiri fada da babban jigon zaɓe na jihar michigan game da faɗaɗa shirinta na jefa ƙuri'a ba tare da zuwa wuraren zaɓe a zaben shugaban ƙasa da za a gudanar a watan nuwamba ba wata jami'ar zaɓe a gabashin tsakiyar jihar sakatariyar jiha jocelyn benson ta sanar a jiya talata cewa za a aike wa mutane da suka yi rajistar zaɓe miliyan bakwai da takardun zaɓe a jihar manufar a cewar ita ce a baiwa masu zaɓe a Michigan damar jefa ƙuri'arsu ba tare da sun bar gidajensu ba a zaben fidda gwanin jam'iyyun Democrats da Republicans a watan Augusta da na shugaban ƙasa da za a gudanar a ranar uku ga watan Disamba a madadin zuwa filayen zaɓe a lokacin wannan annoba ta coronavirus. Trump da kansa ya kada ƙuri'arsa ta wannan dabara a zaben da aka gudanar a farkon shekarar nan a Florida. Amma ya yi sauri wajen kin amincewa da kada ƙuri'a ba tare da kasancewa a wurin zaɓe ba. mahaukaciyar guguwar iskar amfan ya afka gabar tekun india da bangladesh a farkon wunin yau laraba yayin da ake yunkurin fitar da mutane zuwa sansanoni kafin guguwar da rana guguwar ta ɗanyi sauƙi da ta durfafi sanyin teku amma masu harsashen yanayi a indiya sun ce karfin iskar guguwar ya kai 160 zuwa 170 kan ma'aunin karfin iska cikin sa'a ɗaya har yanzu barazanar guguwar bai kau ba ana harsashen cewa iska da ruwan sama mai karfi zai lalata gidajen da basu da karko a yankin yayin da ake sa ran cewa wata guguwa za ta ingiza ruwan teku kilomita 25 cikin ƙasa wanda zai haifar da ambaliyar ruwa a birane da ke da cunkoso kamar kolkata a india annobar coronavirus na janyo koma baya ga ayyukan agaje da jinkai kana ba da tazara tsakanin mutane na kasancewa kalubale babban daraktan cibiyar kula da yanayi murcin muhapatra ya ce ana kokarin ganin yadda za a tabbatar da kiyaye ba da tazara tsakanin mutane a yayin da ake kokarin fitar da mutane daga muhallansu kuma gwamnati tana neman wurare na musamman domin ajiye mutane baya ga sansanonin da suka tanadar jami'ai a yammacin jihar bengal a india sun ce suna ta aiki cikin dare wajen fitar da mutane da dubu biyu yayin da jihar odisha ta fitar da mutane sama da dubu ɗari kasuwannin nahiyar asiya a yau laraba sun kasance a gauraye da yayin da aka fara yakinin samar da rigakafin cutar coronavirus da aka yi a farkon makon nan ya so majishashewa kasuwar niki a birnin tokyo ya daga sama da maki 162 wanda ke nufin ya haura da digo bakwai cikin 100 yayin da kamfanonin S&P da DAX na Sydney, Kospi a sol da SEC da ke Taiwan suka ci ribar kashi digo hudu cikin 100 da la'asiriyar yau. Kasuwannin Hong Kong da Shanghai kuwa sun dan faɗi a yau. Hakanan ma kasuwannin kasashen turai sun yi nauyi a farkon buɗe kasuwanci a yau Laraba. inda kamfanin ftse da ke london da dax a frankfurt gaba daya suka yi kasa da kashi igo hudu yayin da cac 40 da ke paris ya kasance ciki mafi munin yanayi inda ya kasa da igo tara kasuwannin duniya a farkon makon nan sun dan tashi bayan da wani kamfanin sarrafa rigakafi da ke amurka ya bayyana nasara a soma gwajin rigakafin cutar coronavirus da suka gudanar akan wani rukunin mutane kalilan. A gaida Aisha Mazu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya hukumar kula da abinci da magunguna ta kasar NAFDAC ta ce ta soma aiki kan sinadarai na magungunan gargajiya na masana da masu bincike a fannin suka fitar. A cewar shugabar hukumar shawarar hakan ta biyo bayan makudan kudade da kasar Madagascar ta nemi Najeriya ta biya don samun maganin gargajiyarta kan warkar da cutar coronavirus. virus. Daga Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana wannan rahoton Hukumar NAFDAC dai ta baiwa masu maganin gargajiya daman gwada fasahar su a kokarin da kasar ke yi na kawar da cutar coronavirus da har yanzu ke ci gaba da yaduwa a tsakanin al'umma a kasar. A cewa babban daraktan hukumar Farfesa Mojisola Christiane Adeyeye, hukumar ta baiwa masana da masu bincike damar rajista da kuma bin matakai da hukumar ta fitar a shafin ta na yanar gizo don tantance duk wani magani na kawar da cutar COVID-19. If all the documents have been submitted, then we will do ta ce za mu gaggauta tantance duk wani magani sannan mu ɗauki samfurin maganin da mu tabbatar da cewa wuraren da ake samarwa sun cika ƙa'idojin hukumar na sarrafa magunguna kuma ba su da illa ga lafiyar al'umma za kuma mu bi duk wani hanyoyin bincike da gwaji kafin a fitar da shi na wasu 'yan lokuta shugabar ta kuma kara da cewa a maimakon gwamnatin najeriya ta kashe makudan kuɗaɗe don siyan maganin gargajiya kan cutar covid-19 daga kasar madagascar kamata ya yi amfani da kuɗaɗen wajen inganta samar da magungunan gargajiya a kasar. Da muka tuntuɓi Basarake Ohoni na garin Efe, Adeyeye Ogunwusi kan shirye-shiryen da yake yi na ko ta kwana idan hukumar nafdak ta tantance samfurin maganin gargajiya da ya mika. Basaraken ya bayyana cewa a shirye yake tsaf tare da tawagarsa a fannin maganin gargajiya domin sama wa 'yan Najeriya da ma sauran kasashe maganin bayan samun amincewa daga hukumomin gwamnati. Ohoni ya kara da cewa ya mika samfurin maganin gargajiyan da ya samar kuma hukumar NAFDAC na aiki kan tantance sinadaran da da aka hada maganin da su domin tabbatar da ko za a iya amfani da shi. I assembled the team of experts that are in the traditional medicine that are practitioners. Uh, we started pretty early Daga ƙarshe dai Ohoni ya yi kira ga 'yan Najeriya da su yadda da magungunan gargajiya don bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ya kuma yaba wa ƙoƙarin da gwamnati take na ba su dama don sarrafa magungunan domin su masu ba da tasu gudumawar. It's about time for us to start appreciating our own. So my advice to the public is I'm happy this time around. Is... izuwa yanzu dai adadin waɗanda suka kamu da wannan cuta ya haura zuwa 6,401 inda aka sallama mutum dubu da 1,734 daga asibiti yayin da mutum 192 suka riga mu gidan gaskiya. Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, headquarter sojojin ruwan Najeriya ta ce ta ceto jirgin ruwan China da 'yan fashin teku suka yi garkuwa da shi a gabar tekun Cote daga Abuja wakilin Hassan Maina Kaina ya aiko mana da ƙarin bayani. Kwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya ta ce jirgin ruwan kamun kifin na kasar China an yi garkuwa da shi ne a ruwan kasar Cote d'Ivoire kuma aka nufo da shi Najeriya inda dakarunta suka ceto shi. Kakakin sojojin ruwan Najeriya Navy Komodo Suleiman Dahun ya min karin bayani. Abin da ya faru shi ne a koyan su 'yan fashin teku guda goma. Sau kwace wani jirgi da ake kira feng 2 jirgin nan jirgi ne wanda ake amfani da gun kamun kifi sai so kwace jirgin a ruwan kasan Cote suka tuko jirgin suka shigo kasan Najeriya da jirgin sai IMB wato International Maritime Bureau ta ankarar da mu wato dakarun ruwan Najeriya cewa ga abin da ya faru kuma jirgin ya shigo ruwan kasan Najeriya daga nan sai muka tura jirgin mu ne Navy ship suka je suka yi samu wannan jirgin kuma da suka samu jirgin suka ci karfin wa'annan yan fashin tekun a kama su kuma aka yi a ma'aikatan jirgin guda goma sha takwas. Shi jirgin nawa na kasa ne kuma daga ina ta so. Jirgin dai rajista aka mashi da sunan China daga kasan ruwan kasan kwadda ya taso. Sannan ya nufi ina ne? Wato su suke yi kasan suna su daga dan kwadda ba ruwan Najeriya har a nan gaban Gini. Jirgi ne wanda ake amfani da shi don su. cakke jirgin da aka yi a cikin ruwan kasar Cote d'Ivoire. kwace jirgin sai suka taho da jirgin zuwa ruwan Najeriya. Bisa wannan an karar da mu da aka yi din sai muka tura jirgin mu jirgin mu ta je ta kwace ta kama ta kama wayannan yan fashin tekun guda goma yanzu ina jirgin yake sannan kuma na so yan fashin suke eh yanzu dai jirgi na nan zai din mu na Lagos ana na ta investigation har yanzu su kuma wayannan mutanen an garke su ana samun information daga gudun su kamar su waɗannan yan fashin tekun yan wani ƙasa ne to abin da kai dai akwai Najeriya a ciki da kuma yan ina. To waje akwai duk kasashen nan ne na yamma. Ke Afirka ta yamma kenan. Eh Afirka ta yamma. Wannan dai shine kusan karo na biyar a jere a jere ana garkuwa da jiragen ruwan kasashen waje amma sojojin ruwan Najeriya na ceto su a nan Najeriya. Al'amarin da masanin tsaro Eya Komodo Ahmed Tijjani Baba Gamawa ke cewar hakan na nuna alakar aiki tare da fahimtar juna tsakanin rundunonin sojojin ruwan kasashen Afirka ta yamma. Wannan ya nuna cewa tsakani akwai kyakkyawan fahimta ana aiki ka faɗa da kafaɗa kuma ana haɗa kai wannan ba karamin ci gaba ba ne aka samu a wannan yanki na west africa kuma wannan yana nuna maka cewa a duk lokacin da aka yi wani abu ba daidai ba wato akwai fahimta akwai wato a sanyan bayanai tsakanin su wanda har ya tabbatar aka samu nasara aka yi wannan abu a nan a najeriya ai ko in ka duba ko faɗa da ake na boko haram ai abubuwan da ake kenan yanzu ake samun nasarori hassan mai na kai na. muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hassan Maina kaina kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai. To madalla yayin da wasu jihohi a Najeriya suke ci gaba da kokarin hana yaduwar cutar corona virus, wasu gwamnonin jihohin kudu maso yammacin kasar sun ɗauki matakin hana gudanar da ayyukan ibada don dakile yaduwar cutar. Ga rahoto na musamman da wakilin Hassan Umar Tambol ya haɗa mana daga yankin na kudu maso yammacin Najeriya. Tun kaɗan bayan da cutar mashako wato coronavirus da ta samo asali daga birnin Wuhan na ƙasar Sin wato China a ƙarshen shekarar 2019 likitoci da masana kiwon lafiya a faɗin duniya sun tinkari cutar ta hanyoyi da yawa tare da ba da shawarwari a game da matakan da za a ɗauka don samun sauƙin daƙile ta da hana mata yaɗuwa a cikin al'umma a cikin matakai da shawarwarin da likitoci da masana kiwon lafiyar al'umma suka bada sun haɗa da yin amfani da takunkumin rufe baki da hanci wanke hannu da sabulu a cikin ruwa masu gudana murza sinadarin kashe kwayoyin cuta ga hannuwa ba da tazara tsakanin mutum da mutum kafa dokar kulle da hana zirga-zirga a cikin garuruwa da birane hana sufuri a tsakanin wannan jiha zuwa waccan jiha wasu gwamnatocin najeriya da dama kama daga kananan hukumomi gwamnatocin jihohi da gwamnatin tarayyar najeriya sun ɗauki matakan rufe wuraren kamar makarantu da kasuwanni da bankuna da hana yin taron ibada a coci-coci da masallatai inda an ka hana yin juma'a a masallatai a majami'u kuma aka hana yin taron ibada to ko mai mabiya addinan kirista da islama za su ce a game da waɗannan matakan da gwamnatocin najeriya suka ɗauka haka zalika na zagaya a jihohin kudu maso yammacin najeriya ta wayar tarho inda nijiyar ayoyin wasu 'yan najeriya sunana kyari ali abada mazaunin ibadan a nan kara al'ada a kele gaskiya bai kamata a hana jama'a salloli a cikin masallaci da sauransu ba domin ita corona virus ai ba daga nan ya take ba daga can wani guri ta bullo zo a hana mutane mu nan muke nan muna muna salloli ma zuwa ce wai kar a yi sallah saboda corona virus mu mun san wanda ko da corona virus ne wannan ciwo na corona virus yana yaduwa ne ta hanyar mutum da mutum shi yasa gwamnatoci watakila suka ce kada a yi sallar juma'a ko kuma kada a yi salloli tare domin gudun wannan cutar ta kama wani ko kuma ta kama wasu kai mala asa kara waje eh, gaskiyar magana ba wannan shine zai sa yaduwa ko da. suna na lima a barci kafin shanu a kele to gaskiya gwamnatoci matakin da suka dauka na game da sallar juma'a ko kuma a rufe gari ko kuma aka kare gari ruwa abin yana da kyau amma su ma matsaloli suna da matsaloli saboda bai yiwa a ce mutane sai sun za su yi sallar juma'a sannan a ce ba a yi ya kamata in za a yi abu sai a zo a kira malamai a wayan mar jama'a kai a nuna musu cewa wannan abu ga illa ta ga muhimmanci da saboda ba muna yi ne don mu kuntata mu ko kuma don mu kuntata sabon addini ko kuma mahana wani kasuwanci ba. Kuna yi ne saboda inda abin ya heto yana cutar ma jama'a. Sunana ni ne Alhaji Musa Ganga daga jihar Ikiti. To matakin da gwamnatoci suka ɗauka tun daga sadarar gama har zakkuwa jihohi alhakikanin gaskiya ya yi kyau. Shi ma ibada ba za ta yi yiwu ba ce sai da lafiya. A madadin haka ni na hange da na tunani da tsinka da gwargwadon ilimin da Allah ya bani na ga ya yi kyau saboda kariyar lafiyar jama'a yana da kyau. Sunana Muhammad Falalu Ahmed Giga ne chairman news a Ondo State. Ima zaune a Kure ne a jihar Ondo State. A nan jihar Ondo an hana yin sallar Juma'a da taron jama'a. Eh, eh alhakika banda ma Juma'a hamsin salawata an hana. An hana sallar Juma'a kuma an hana coci. An hana ma kasuwanci sai kura na kura aka ibo mutane na yin kasuwanci. To ya kuka ji da wannan mataki na hana yin salloli da tarukan jama'a? Gaskiya mun ji bakin cikin rashin hana sallar nan. Kasashe da yawa sun ɗauki irin wannan mataki, Kudu da Saudi Arabia ta ɗauki irin wannan mataki. ba a ganin cewa an shi ne domin inganta lafiyar jama'a da kare su daga kamuwa da wannan cuta ta zamani ta coronavirus. to ni a tunani na ganin nake da za a ɗauki matakai ba haka ya kamata ba kamar yadda aka bari a yi kasuwanci a samu wurare wanda za a ajiye hansa da ruwa wanda wanda za su shiga masallaci su wanke hannayensu sannan su yi amfani da wannan sanitizing su shiga masallaci. To ya batun sallar juma'a ana yi koko gwamnati ta hana? Gwamnati ta hana sallar juma'a don wannan juma'a ta ce ma juma'a tara tara ba a yi sallar juma'a ba. Ya kuka ga wannan mataki da gwamnati ta ɗauka na hana yin taron jama'a da salloli? To gaskiya da masallolin nan da bai dace ba ya kamata a duba shi gaskiya na sallolin nan. Kun yi la'akari da cewa gwamnati ta yi ne domin ta kare lafiyar jama'a? Eh, to gwamnati ta yi ne na kare jama'a amma na matsayi na masallatai ya kamata gwamnati ta duba wannan yanayi. Alhaji Ibrahim sarkin Sokoto Sabo ne. To wani hali ake ciki a nan Sabo kuta a game da yin salloli da zirga-zirga da kasuwanci? Lallai insha Allah tun da an kawo da azumin ga ba a bari mu kai da kasa da wajen ba ko kadan. To sallar Juma'a fa? Zuwa masallaci gaba daya. Sarki ba da kai na yayi annabi cewa kada a yi sallah saboda gwamnati ta hana a yi. Ba a wuce mutum goma, mutum goma sha biyu, mutum biyar. A kasuwanci yana tafiya? Wallahi kasuwanci bai tafiya komi ya ta barbare. Wallahi zirga zirga ana ɗiban mana kwana biyu kwana uku talakawa ne sun shiga cikin matsala wallahi sai Allah ya hisse mu. To ko akwai wani kira da za ka yi wa gwamnatin jihar Ogun? Eh, da shugaban kasa Janar Buhari don Allah a taimaka mana jama'ar Najeriya su je sallar Idi. Rana Hassan na Audu Burama daga Matir 'yan albasa. Ina zaune a Lagos. Yaya nan Lagos ɗin nan taku ko akwai wasu matsalolin da cutar corona virus ta jawo muku? Eh to da muke fuskanta yanzu musamman ma an rufe masallatan mu wurin da muke za mu je mu yi ibada mu roki Allah kawai da matsalolin an rufe. Kusanci namu a rufe muke muna rufe jirgin na kasuwar mu sai dai a ta mu dan samu ɗaya biyu uku ya an yi gobe ba za a yi ba. kai na cikin yanayin rayuwa Allah cin abin da zai ci babu ga azumi ba. Gwamnatin tarayya ta sassauta dokar kulle wannan ba ku ji sauki ba har yanzu kenan. Wallahi ba abin da aka tsamta daga ciki dan yanzu magana da ake cikin a Lagos ma in karfe ta kace karfe takwas ba kai saka ta ko ina ba. Haka ma wasu shugaban shugabannin addini sun yi mana fashin baki a game da wannan. Eh, sunana Reverend Philip Mayango, Bishara Baptist Church, Abo Ibada. Ko addinin Kirista ya yarda da idan aka samu wata annoba ko wani bala'i kamar irin coronavirus kada kiristoci su je a coci domin yin ibada. Gaskiya addinin Kirista bai hana doka wana ba, domin littafi ya samu gane da cewa a cikin littafi Romawa Sura goma sha uku. daya zuwa bakwai idan muka bincika wuri da kyau manzu bulus ya yi magana ya ce idan gwamnati zata kafa wani doka wanda zai zama tamako ga al'umma dole ne a bishi domin tun da yake wana doka wannan fitawa domin wana annoba da coronavirus ba laifi ba ne addini kristanci ya ce duka kowane iko ne ke a duniya allah ne da shi saboda haka idan gwamnati za ta kawo doka hana fitawa domin ya cice al'umma ne dole krista su bishu musa muhammed kalluri limamin akinyele kara na masallacin yan ɗarika eh, na juma'a bai kamata ba alhaji hassan a ce wai wata annoba ta shigo a ce an hana sallah an hana jam'i wannan ba musulunci ba ne ya saba wa musulunci eh, a basu su yi sallah domin wannan sallar tasu ba za ta haddasa cuta ba ba za ta hana cuta ba a lokacin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko an taba samun annoba irin wannan kuma idan an samu an hana sallah ta juma'a ko ta yau da kullum a wancan lokacin an samu annoba mutane sun yi ta mutuwa idan ma ka tuna akwai inda Allah yake cewa alam tara illal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al maut lahumullahu mutu tuma ayahu lokacin annoba da ta shigo mutane kimanin dubu saba'in ne a cikin gari suka gudu suka fita da suka fita Allah ya ce musu mu hutu ku mutu bayan su mutu da kwana takwas Allah ya tashe su. Sai dai duk kokarin da ni domin jin ta bakin kakakin gwamnan jihar Oyo Mr. Tayo Ajisa ya ci tura Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga Ghana. Wasanni a takaice. Shugaban New Edwese United Abdulsalam Yakubu ya mara wa ra'ayin hukumar kwallon kafar kasar Ghana baya na soma wani tsari zartar da ligin din Division 1 mai club guda goma sha takwas. A kwanan baya ne hukumar GFE ta gabatar da wani jawabin soma wannan tsari na rage adadin club da ke taka leda a Division 1 din kasar Ghana daga clubs 48 zuwa goma sha takwas. takwas. Shahararren likitan wasannin kwallon kafa Dr. Bampo ya faɗa cewar zai zama rashin hikima an soma wasan kwallon kafa ba tare da tabbaci na kariya ɗari bisa ɗari ba. Likitan ya nuna cewar babu dalilin hanzarta shiga filin wasa da zaran ba a tabbatar da matsayi na kariya ba dr bampu na bukatan a dakatar da wasan ligar din shekara ta 2019-2020 har a samu tabbaci na kariya 100 bisa 100 kan a soma wasan kakan na gaba sun wasannin kwallon kafar kasar ghana za su kakaro akalla dola dubu uku kowace kowane mako domin gwaji na coronavirus kan asoma wasannin ligin ɗin ƙasar. Kowane ɗan wasa za a kashe masa akalla dola ɗari dangane da wasannin ɗin na kwallon kafar Ghana yayin da ya zama tilas ko wani dan wasa da masu koyar da wasa da kuma ma'aikata a fagen na wasanni za su bukaci a yi gwaji na covid-19 kan a soma atisayi ko kuma wasa na kwallon kafa in ghana ta samu amincewar soma wasannin na kwallon kafa. babban kulabun kasar tanzania simba sc ta nuna sha'awa akan dan wasan gaba na kasar ghana michael sapon a lokacin da aka bude kasuwan sayar da 'yan wasanni ne sapon yi da kwanan baya ya yi hannun riga da klabin din rwanda Rayon sports a dalilin samun rashin fahimta da shugaban klabin wahanallah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida Ridwan Abbas yanzu kuma sai tasirin azumin watan Ramadana daga bakin matasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله سنانا ممن لون سيدي لمينو daga nan birni karce shi tumari daga nan da magaram jamhuriyar Nijar. To, alhamdulillahi azumin watan Ramadana wata ne mai girma kamar yadda Allah ya faɗe shi a cikin alkur'ani mai girma. Shahar Ramadan zai zala fil Qur'anu dallin nasi wa bayyana min huda. faman shahida minkum shara falyasu waman kana minkum waman kana mirin awala safarin faidatu min ayyamil ukhar wal ladzi yufuna fi ta'am miskin alhamdulillah watan azumi farilla ne kamar yadda Allah subhanahu wa ya farallanta mu shi mu bayan shi ta hanyar Annabi sallallahu ya nuna mu yadda za mu yi shi to duk wanda allah ya sa halarci wannan wata eh, na ramadan yana cikin lahiya cikin hankalin shi to yi kokari halarci wannan wata don alkhairin da yake cikin wannan wata allah kaɗai ya san shi kuma wata ne wanda a cikin shekara sau ɗaya ke samun shi abin da zan ja hankali a bisa kan matasanmu gaskiya matasa namu ne yanzu musulmi kun ɗauki wata ɗabi'a wanda mu dai mu isko ta ba ana yi ko a gargajiyance balle mu na musulunci yau matasa wani halayya da kuke ɗauka wanda ba inda za ta kai mu a rayuwa da mu da ku gaba ki ɗaya ya kamata matasanmu ku kama addinin musulunci da gaskiya kar sai azumi ya zo ku ɗauki kune musulmi kuna sallah kuna azumi amma da azumi ya huce kuma ya zamanto kun watsas wannan ba daidai ba ne jan hankalin da zama ku yi ƙoƙari kowane lokaci ku kama ibada hal illa masha Allah ba sai azumi ya zo a ce kai ne za ka yi sallah kuma in azumi ya wuce ka wasa sallah wannan bai dace ba gaskiya a matsayin ku na musulmi matasa yan uwana Allah dai ya shirye mu Allah kuma ya kara mu imani Allah kiyaye mu Allah ya amshi ibadar mu Allah ya amince mana assalamu alaikum madalla da fatan an amfana da abin da aka ji yanzu kuma ga Aisha ta dawo da takaitattun labaran duniya babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira a kai wa kasashen afirka doki a wani bangare mai mahimmanci na yakar annobar coronavirus yana mai cewa akwai buƙatar kasashen duniya su ɗau wannan matakin ƙarfafa tsarin lafiya da rarraba abinci tare da kiyaye matsalar fatara a nahiyar a tsakiyar annobar coronavirus da ake fama da shi shugaban amurka donald trump ya tsiri fada da babban jigon zaɓe na jihar michigan game da faɗaɗa shirinta na jefa ƙuri'a ba tare da zuwa wuraren zaɓe a zaben shugaban ƙasa da za a gudanar a watan nuwamba ba wata jami'ar zaɓe a gabashin tsakiyar jihar sakatariyar jiha jocelyn benson ta sanar a jiya talata cewa za a aike wa mutane da suka yi rajistar zaɓe miliyan 7.7 takardun zaɓe a jihar mahaukaciyar guguwar iskal amfani ya afka gabar tekun india da bangladesh a farkon wunin yau laraba yayin da ake yunkurin fitar da mutane zuwa sansanoni kafin guguwar da rana guguwar ta ɗanyi sauki da ta durfafi sanyin teku amma masu harsashen yanayi a indiya sun ce karfin iskar guguwar ya kai 160 zuwa 170 kan ma'aunin karfin iska cikin sa'a ɗaya har yanzu barazanar guguwar bai kau ba kasuwannin nahiyar asiya a yau laraba sun kasance a gauraye da yayin da aka fara yakinin samar da rigakafin cutar coronavirus da aka yi a farkon makon nan ya soma dishashewa kasuwar niki a birnin tokyo ya daga sama da maki 162 wanda ke nufin ya haura da digo bakwai cikin 100 yayin da kamfanonin s&p da dax na sydney cospi a sol da sec da ke taiwan suka ci ribar kashi digo hudu cikin 100 da la'asiriyar yau To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin aisha ma'az da ta karanto labarai da kuma julie leathers gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci ni muhammad hafiz babala da na shirya na gabatar ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc